Mafalkin sarki Mutumin da ke cikin wannan hoto sarkin Masar ne, yana barci ya yi kuma maholki. Cikin maholkinsa ya ga shanu guda bakwai masu ƙiba suna fitowa daga kogi, suna ta cin ciyawa da ke bakin kogin, kuma ya ga waɗansu shanu guda bakwai ramammi suna fitowa daga kogin, suka canye masu ƙiba ɗin. Wata rana ya sake yin wani maholki, ya ga waɗansu zangarku guda bakwai busasshi yankwananne suka haɗe bakwai masu tsaba. Sarki fa ya tambayi masu hikima da masu duba fassara wannan maholki, amma babu wanda zai iya gaya masa ko menene. Sa'an nan sarkin shayiswa ya tuna da akwai suhu a cikin kurkuku. sarki ya faɗa wa Suhu mahalkin sai Suhu ya ci, Allah yana faɗakar da koyi abin da zai yi, za a yi shekara guda bakwai na ƙoshi a duk faɗin ƙasar Masar, biye da shekara guda bakwai na yunwa. Isuhu ya ba sarki shawara da abin da zai yi. Sarki fa ya ga Ruhun Ubangiji yana tare da Isuhu, sai ya maida shi shugaban dukan Masar. Allah ya more waɗannan wahaloli su same suhu domin su shirya shi ga wani aiki na musamman. Duba hoto na biye.